make appeal to security agencies to please clear this arena before the arrival of His Excellency Honourable Malaki. security men, can you please clear this arena and secure this venue before His Excellency steps into this venue? A jami'ar turai a taimaka a buɗe wani fili kafin iso mai girma gudun jiha domin da girma wannan yana ta kusurwa wannan fili so kayan taimaka a da fili. Students, can you assist us to make this game orderly? before His Excellency steps into this building. Dala jama'a a taimaka a buɗe mana wannan fili da girma gwamnan jiha yana dab da shigowa wannan fili. A yi haƙuri a buɗe wannan fili don Allah jama'a. Dala jama'a mu ba da haɗin kai da goyon baya mu tsara wanda abin zai kayan An san jama'ar wannan masarauta masarautar kunjuba muna da ladabi muna da da'a muna kama karrama bakinmu ta Allah mu girma shugabanninmu domin yanzu magunan yana tsab da shugaba wanda kuma Uh, security agents, can you please secure this venue and clear this arena before His Excellency steps into this venue, please? kala jami'an tsaro a taimaka mana duk wanda ba ɗan jarida ba ne ko jami'an tsaro da da samu kuri a zauna da Allah a buɗe bar ne fili domin da kuma gwamnan jiha yana tabba shigowa wannan fili kala jama'a buɗe fili jami'an tsaro a taimaka mana a jami'an tsaro a taimaka neman tushewa kafin wani mai girma gwamnati da Allah jama'a a taimaka da Allah idan kai ba jami'in tsaro bane ko dan jarida da Allah ya hakuri a kuɗa wannan fili a distinguished guests ladies and gentlemen excellency honorable Malabune is about to step into this arena That was my first practice in Bulgaria in order social economic activities of this community and by extension improve the livelihood of the good people of the community as well as citizens in general. happy government of Hamlet to please continue the proceedings for this very important. The Director General, I will please tell you that one question. Madalla, madalla, mun gode. Bari. Madalla, madalla, mun gode. Yeah, yeah, yeah.